A yayin zamanta na farko na wannan shekara da ta gudanar a tsawon makonni biyu, kotun Tribunal Militaire ta nazarci kyaskyasa da dama masu nasaba da zargin aikata laifukan soja. Mai shari'a Musa Waziri shine shugaban wannan kotu. Mun hau da kes kaman 28. A cikin shari'un na 28 wanda ake tunguma kaman mutum sun kai hamsin. Eh, duka maza ne. Cikin hamsin nan arba'in an musu hukumci kuma goma an sake su eh, an wanke su kenan kwata-kwata to ciki dai batutuwa wanda suka yi yawa na sata ne ko sata kayan gwamnati ko sata kayan al'umma akwai na sarrafa kwaya akwai na yaɗe akwai kuma da yake harkoki ne na soja akwai na wanda suka gudu kuma akwai ta bijire ma na gaba ƙaramin hukunci dai wanda aka samu shine na wata ɗaya kuma babban hukunci wanda aka shine na shekara biyar Daya daga cikin batutuwan da suka ɗauki hankula a wannan zama shine makomar tsofaffin ministocin gwamnatin hamɓararren shugaban ƙasa Muhammad Bazoum, waɗanda a farkon makon nan sashen ɗaukar ƙara na kotun ya ba da belin hudu daga cikinsu da suka haɗa da Hamma Sule Adamu, da Ahmed Jidud, da Rabiu Abdu, da Ibrahim Yakuba. Sai dai zancen nan da ake ana ci gaba da tsare su, mai shari'a musa waziri ya yi bayani a game da abin da ke faruwa juju wanda ya kama su dama sun tambayi sun ce suna so a basu beli don juju ya ce e, shi yanzu dai a matsayin yadda ya gani yana iya sakin su to dama doka ta bada yanci juju mai bincike in yi wanda bai yarda ba sai ya ɗauka ƙara to alƙali mai sa ƙara shi ya ɗauka ƙara komisar da gubernama kenan aka ce a sake su da aka sake su kuma yanzu shi ma alƙali mai ɗauka ƙara kenan komisar da gubernama kan ya sake su akwai wasu bincika da zai in ya kare binciken wannan ko ya sake su ko a ci gaba da tsare su har lokacin shari'a ko baya ga waɗannan ministoci makomar sauran takwarorinsu da ke tsare tun a washe garin juyin mulkin na 26 ga watan yulin 2023 abu ne da ke janyo aza'ayar tambaya daga wajen jama'a su wajen su 22 ne suka tambaya yi eh hudu ne dai juju ce jujin ɗaukar ƙara ya ce a sake su sauran an yi watsi da tambayar da suka yi juju mai bincike yana binciken shi a cikin sirra eh, mu he ya kare ne yake kawo mai shari'a kuma da yake suna da yawa da yawa kuma abin da ake zargin nasu in yana da yawa kuma to tana yiwa abin ya dauki watanni sosai ma kawo yanzu lauyoyin waɗannan 'yan siyasa ba su bayyana matsayinsu ba dangane da ƙiƙakar da ake fuskanta game da batun zartar da umarnin da kotun ta bayar a ranar litinin 29 ga watan yulin 2024 sule mummuni barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.